domin ci gaba da karatu a cikin littafin muƙaddimar risala ta ibn abi zaid qirawani rahimahullahu ta'ala kamar wanda an ka saba darasin da ya gabata shine darasi na ashirin da bakwai yau kenan za mu hara farkon darasinmu a darasi na ashirin da takwas a cikin wannan littafin. kuma darasinmu ya dakata a lokacin da ya gabata daidai gabar da malam ibn abi zaid al-qayrawani Allah shi rama yake cewa wa amma qawluhu amma cewar shi malam ibn abi zaid al-qayrawani Allah shi mishi rama wata lil jabal fasara dakkan min jalali wa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana liljabali ga dutse na tsori sai na fasara dakkan sai dutsen ya zama ne kakke ya koma gari min jalalihi don girman Allah saboda girman da aga Allah ta'ala da ya bayyana a saman dutsen duri sai na a lokacin da annabin Allah Musa alaihi salam ya so ya ga Allah ba don bai yi imani ba a'a saboda ya samu natsuwa a zuciyarsa Allah ta'ala ya gaya masa cewa ba za ka iya kallo zuwa gare ni ba ko ba ka iya gani na baƙar ƙalallahu azza wa jal haƙiƙa Allah mabuwayi mai girma ya ce walamma a musa ne mai limiqatina lokacin da annabin Allah Musa ya zo wajen miƙaci na ganawa da mu wa kallamahu rabbuhu mahalicci ne Allah ya yi magana da annabi Musa bayan annabin Allah Musa ya gana da Allah Allah ya yi magana da shi ƙwala sai annabi Musa alaihi salam yake cewa rabbi arini anzur ilai ya mahalicci na ka gwada mini kai Allah ka bari in gaka qala lan tarani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Musa lan tarani ba za ka iya gani na ba walakin zur ila aljabal sai dai ka dubi wannan duci na duri na fa in istaqarra makanahu idan dukin ya tabbata nan inda yake fasaufa tarani da sannu za ka ganni falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da mahalicin annabi Musa shine Allah ya bayyana a saman duci na duru saina ja'alahu dakka sai ya sa ducin ya zama rugurgutsatse tarwatse koma gari kamar niƙaƙƙen garin toka ko niƙaƙƙen garin hulawa ko nikakken ƙasa wa harra Musa sa'iqa sai annabin Allah Musa shi kuma ya waɗe yana tsumanne falamma afafa lokacin da annabin Musa alaihi salam ya falko bayan ya tsuma qala subhanak sai ce ya mahalicci na sarki ya tabbatar maka subhanak sarki ya tabbatar maka tubtu ilaika na tuba gare ka malicci na annabin Allah Musa yana bayyana da tubarsa saboda yana kallon cewa ya yi laifi tubtu ilai na tuba gare ka wa ana awwalul mu'minin kuma ni ne warkon waɗanda labba ni ne warkon wanda labba da gaskiya duk wani wanda ya miƙa wuya ya bayar da gaskiya to ni ne na warko gare shi wa fi hadhihi al-aya karima a cikin wannan aya mai girma isbatu usul al-kalam min Allah li Musa akwai tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yayi magana da Annabi Musa inda ma ja'a qati rabbih lokacin da ya zo ganawa da ubangijinsa sai Allah ta'ala ya yi magana da shi za ka ga hausawa ma a dalilin wannan suke ce ma musa kallamu kallamu wani wuri kalla wani wuri kalle ko waɗanne mutane da irin yadda suke da nasu laƙabe to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da annabi musa lokacin da annabi Musa ya zo don ganawa da shiya sannan ne shi kuma annabin Allah Musa ya roƙi Allah akan cewa ya ga Allah wa fiha Musa lamma sami'a kalam Allah wato a cikin wannan lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ji magana ta Allah ta'ala sami'a fi ru'ya saboda haka sai damani na sanya ga Allah subhanahu wa ta'ala da sa'alaha sannan ne gabatar da wannan roƙo ne yana sanya ga Allah madaukakin sarki sai dai wannan abin da ya bida ƙaunar da yake da ita da fata to ba ta samu ba saboda لأن الله شاء أن تكون رؤيته في الدار الآخرة شاء الله سبحانه وتعالى ya so ganin sai kasance a gidan lahira ba a wata rayuwa ta duniya ba kuma wahiya akmalu na'imin ita mafi kammala ni'ima wadda ganin Allah da za mu yi ko ganin Allah da ɗan adam zai yi mai imani da Allah cikakken ni'ima ce a ranar alkiyama wannan kuma ya kulu li janna yana waruwa ne ga ma'abuta aljanna yan aljanna idan Allah ya sa aljanna za su ga Allah Allah zai keɓe musu wani lokaci na zuwa ganinsa وشاء ألا تقوى الأبصار في هذه الآيات الدنيا على رؤية على رؤيته Allah ya so cewa idanu ba za su samu ƙarfi ba a cikin wannan rayuwa ta duniya domin su ga shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala wale haza saboda haka ne ƙwalallahu azza wa jal Allah mabuwayi mai girma ya ce li Musa ga annabi Musa lan tarani aifi duniya ba za ka samu gani na ba a cikin wannan rayuwa ta duniya ta babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ga Allah ba a nan duniya duk da zuwan da yayi da ganawa da shi Allah da karɓo muna wannan sallah da muke yi za ka samu maganganu mabambanta amma dai abinda da har tabbace shine babu wanda zai ga Allah a duniya saboda ƙwayar idon da muke da ita ba ta iya ganin Allah a cikin wannan rayuwa ta duniya bal innal jabala kama bar wannan magana shi duki ma salabatihi tare da tsaurinsa da ƙarfin da yake da shi lam yasbut bai tabbata ba amama tajallillah a lokacin da shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana saman dutsen dutsen bai iya tabbata ba da ƙarhin da yake da shi da taurin da yake da shi da tsaurin da yake da shi duk bai ba shi dama na ya tabbata ba fasara dakkan sai ya zama ni niƙaƙƙe koma gari wa amma fi daril akhira amma a gidan lahira fa innahu subhanahu wa ta'ala haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya zalu ibadahu almu'minin ibada wal mu'minin yana sanya sa mu'minai qadirina ala ru'yatihi suna masu iko suna masu samun dama na ganin Allah bima yudihim saboda abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba bayi ne mu'minai a wannan rana ta alkiyama ala zalim akan haka na samun damar su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wujuhun izin na nadira kamar da Allah ta'ala ya ba da labari a cikin suratul qiyama wujuhun izin na nadira wasu huskoki a wannan rana ta kiyama suna masu haske ila na nazira suna masu kallo zuwa ga mahalicinsu Allah kina Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihi a azurci wasu bayi ne waɗanda suka samu shiga gida aljanna da ganin shi Allah ta'ala wanda wannan daɗin ganin Allah ya bagi musu zama gidan aljanna saboda irin ni'ima da daɗi da annashawa da za su samu a lokacin da suka ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala waye dundu wannan yana zama dalili ya ru'yatillah a dalilin rashin ganin Allah azza wa jal mabuwayi mai girma fi duniya a duniya qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadin annabi tsira da aminci su tabbata gare sa ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum Ta kuwa sani hakika tabbas wada al'amari yake babu wani mutum guda daga cikinku da zai ga rabbahu ma'likinsa azza wa jal mabuwayi mai girma hatta ya mutu har sai ya mutu ku sani ya ku al'umma babu wani guda wanda ka ganin malici ne wadda rayuwa ta duniya har sai ya mutu wanda wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi lambar hadisi dubu biyu da ɗari tara da talatin saboda haka kenan babu wani wanda zai bayyana maka cewa ya ga Allah bale ma har zama ya ce shi na Allah kai Allah ni Allah su Allah shi Allah ita Allah wannan bannata a Allah guda ne wajibinmu ne mu yi imani da haka sannan kuma mu yadda babu wani wanda ka ganin Allah subhanahu wa ta'ala Ata annabawan Allah ata manzannin Allah ata waliyan Allah ata salihan bayin Allah hatta siddiqai ba su ganin ubangiji subhanahu wata'ala haka muminai ba za su ga Allah ba a cikin wannan rayuwa ta mu ta duniya malai ce ƙaulu faɗin da shi ibn abi zaid al ne Allah shi mishi rama yi. والإيمان بالقدر خيره وشره kuma كي imani da kaddara ta alkhairi da kaddara ta sharri kai imani da suwa kulwuri wa murrihi abu mai daɗi kai imani da shi wanda ya same ka wa murrihi da abu mai ɗaci da ya same ka kai imani duk daga Allah ne idan ka samu alheri ka gode ma Allah idan ka samu akasin haka ka zargi rayuwarka kuma ka zargi shaidan wa kullu zalika qad qaddara Allah hakika dukkan waɗannan abubuwa samun abu mai daɗi da samun mara daɗi da abu na alkairi da abu na sharri qad qaddara Allah dukkan hakika Allah subhanahu wataala shi ya kaddara su rabbuna malikinmu wa maqadi'ul umur mai ƙaddarta al'amurra biyadihi da hannunsa ya hannun Allah yake ba mu sani ba laisa ka mislihi shai babu wani abu da yayi kama da Allah ba za mu ce ikon Allah ba ba za mu ce rinjayar Allah ba a biyadihi da hannunsa kamar wanda shi Allah ta'ala ya ce yadullahi fauka aidihim hannun Allah yana saman hannuwansu ya hannun Allah yake Allah ya bar makarsa sani amma mun yi imani da cewa Allah yana da hannu saboda shi Allah ya yi bayanin yana da hannu a cikin alkur'ani kuma haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani a cikin ingantaccen hadisi na imam muslim wakilita ya dawo yamin dukkanin hannuwan Allah na dama ne wa masdara an qada'ihi kuma Allah shi an mai tafiyar da ita dangane da yadda ya hukumta idan Allah ya so kaddara ta alhairi ta same ka Allah zai tafi da ita zuwa gare ka a kan abin ya zama ma alkhairi idan Allah ya kaddara wani shari ya same ka Allah zai tafiyar da wannan abin akan sharrin ya same ka sai dai idan kana roƙon Allah kana addu'a kana sadaka sai Allah ya sauƙaƙa maka sai Allah ya sahala maka sai Allah ya tsara maka abu da zai waru mai tsanani da wahala sai ya koma mai sauki yana yi wa ya ga rubuta maka kariya a dalilin roƙon Allah da kuma sadaka da kake yi sai Allah ya dan maka shi ya koma to tomashe ko targade ko tuntube a dalilin roƙon da kake ga Allah subhanahu wata'ala to wannan shine kenan Allah yana da yadda waɗannan kaddarorin wanda ya so su gudana a gare mu alima kulle shay'in qabla kaunihi Allah ya san dukkan komai gabanin waruwarsa babu wani abu da zai waru a cikin duniya wace Allah ya san cewa wannan abin zai waru gabanin waruwarsa saboda haka fajara ala qadrihi wannan abin zai gudana akan yadda Allah ta'ala ya ƙaddara. ba zai iya saba ba kaddarar da Allah ta'ala ya yi ba ko kuma kaddarar da yadda Allah ya ne ya waru wannan ba zai iya sabawa ba la yakunu min ibadihi qawlun ba za a samu wani zance daga cikin bayi na Allah ba wala amalin ko wani aiki daga cikin bayin Allah illa wa qad wace Allah subhanahu wa ta'ala shi ya hukunta wannan aikin ko shi ya hukunta wannan magana wa qadda qada wa hakika Allah ta'ala shi ya hukunta shi ba wani abu da ka yi wanda ba hukunci ne na Allah ba amma ba zai zama dalili ba ka aikata sabon Allah kila ka je ka yi zina ka ce ai Allah ya kaddara a Allah bai umarni da ya aikata abu mummuna hatta kayirci kayirai ba za su samu dalili ba a ranar alkiyama na cewa hawa Allah shi ya kaddara musu kayirci Ga shi don Allah ta'ala ya ce wa sha Allah wa lahadan nasa jami'a da Allah ya so da ya shirya ta mutane ga baki daya to shi Allah wa la yarda li ibadihi Allah bai yadda da kayanci ga bayansa. Allah bai lamunce ma bayansa ba akan su yi kafirci shi ya yi kahirci shi ya yi kahirai amma Allah bai yarda da kahircin ba saboda haka duk wani abu na mummuna babu wani abu da Allah zai kaddara maka cewa ka je ka aikata mummuna Allah bai umarni da aikata mummuna hakikan Allah shine wanda ya kaddara faruwar haka amma kuma ba zai zama dalili a gare ka ba illa ka zargi rayuwarka da shedan idan ka samu abu na alhairi ka aikata alkhairi abinda Allah ya hora to sai ka gode ma Allah wannan zarar Allah ce wasa baka ilmuhu bihi kuma ilimin Allah ya rigayu ga shi wannan abin da bai waru. Allah ya hukunta abin ya waru kuma ilimin Allah ya ya da sanin cewa abin zai waru sannan kuma Allah ya hukunta waruwarsa lalle ne ya zama mun yi imani da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ku saurara ya lamu man khalaq wanda ya halitta ya riga ya sani shi Allah da yake ne mai halitta kaga ya san halittarsa ya san abin da ya halitta wa huwa lafifu, shi Allah shine mai tausasawa mai tausayawa alkabib wanda yake masanin abin da yake boye Allah ya san wani abu wanda yake ya boye balle abin da ya bayyana haka Allah yana ganin abin da ke a cikin duhun ƙasa da abin da ke ta yi a cikin duhun ƙasan teku komai Allah ya riga ya san da shiya saboda haka shi ubangiji subhanahu wa ta'ala yudillu man yasha yana batar da wanda ya so ya badda shi fa yaqzuluhu bi adlihi sai Allah su subhanahu wa ta'ala ya bar taimakonsa da adalcinsa idan Allah ya batar da mutum to Allah zai bar taimakon shi wa ya man yasha Allah yana shiryar da wanda ya so shiryarwa fayuwaffaquhu sai Allah ya masa muwafaƙa bi fadlihi da fadalarsa idan Allah subhanahu wataala ya so ya shiryar da wanda ya so shiryarwa sai ya masa muwafaƙa da zaren baiwarsa ba kullu yassarin bi taysiri duk wani abu wanda yake na sauƙaƙewa ne ya samu da sauƙaƙewar ubangiji subhanahu wa ta'ala ila ma sabaka min ilmihi zuwa ga abin da yake na marigayin iliminsa ilimin Allah ya riga ya san da wannan gabanin abin ya faru wa qadrihi da kuma ƙaddarawar Allah min shaqiyin na mara arziki ne au sa'idin ko mai arziki kama da mun karanta a cikin tabbataccen hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah annabi ya bayyana mana yadda kowane mu zai kasance a cikin cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana nutfa kwana arba'in yana alaka kwana arba'in yana mudura, idan mun haɗa su za mu samu kwana ɗari da ashirin wata hudu kenan sunna saboda tarafi aka zo da summa jinkiri bayan wannan gwargwado sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'ika ta hanyar rubuta ajalinsa da aikinsa da yadda ainihi rayuwarsa za ta kasance da hamma mutuwarsa a cikin cikin mahaifiyar da ka babu wani abu da mutum zai iya tsinana wa kansa sai dai ya yi ƙoƙari ya yi bakin ta ƙoƙarinsa ba wani abu da za ka iya amfanar da kanka ko cutarwa ko wani abu a'a ka bi Allah kamar wanda Allah ya yi umarni ka bi shi ka bi Allah kamar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin abi Allah hukuncin da Allah ya hukunta na gaibi kai baka san shi ba kuli imalu a ba kullum muyassarun lima kala. ku je ku yi aiki ko wani za a hore shi zuwa ga abin da aka sauwake shi za a sauwake masa ga abin da yake nan kaddara take wanda yake zai samu ramar Allah sai Allah ya aza shi ga ayyukan alkhairi wanda zai samu halaka da asara da tadewa sai ya shiga cikin ayyuka na sabon Allah da bijirewa da tawaye ta'ala an yakuna fi mulki ma la yurid Allah ya ɗaukaka Allah ya girmama a ce ya kasance a cikin mulkin Allah Abin da shi Allah bai nuni. aw yakuna li adin anu ko kuma ga wani wanda yana da wata wadata ga Allah a Allah shi an mawadaci wadatar da bai da bukata ga kowa kuma bai bukatar wani abu na taimako ko agaji ko gudunmuwa ga kowa amma tun daga wanda an matsayin shugaba na ƙasa har zuwa waɗanda suke gwamnoni har zuwa waɗanda suke wato ciyamomi da duk wani mukami da kan sani da sarauta babu wani wanda bai san cewa a cikin mulkin sa ga wani abu da bai biyi ne ba kuma bai da wanda zai yi da shi amma Allah ya ɗaukaka ya girmama daga a ce ga wani abu a cikin mulkin sa wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin ya gagare shi babu wannan khaliqan likulli shay Allah shi an mahalicin dukkan komai, ko a ce ga wani mai talista ga wani abu, illa wa rabbul ibadi sai Ubangijin bayi. Babu wani wanda ya iya talista wata rayuwa, eh, wace shi mahalicci Allah. wa rabbu amalihim kuma shi an mahalicin ayyukansu wal muqaddiru li harakatihim kuma shine mai kaddarta wato ainihin motsinsu wa ajalihim da ajillar su kaga mutum yana cikin cikin mahaifiya a rubuta ajalinsa da aikinsa mai arziki ne ko mara arziki ne da haka idan ya hito gidan duniya abin nan da aka rubuta masa shine zai yi kuma shine zai tabbata dama aikin an riga an bashi shiya sannan arzikin ma Allah ta'ala ya ta maka naka arziki shekara dubu hamsin gabanin a talice ka da haka ba za ka rashi duk wani abu da Allah ya ka samu ba sawa'un ka yi gaugawa wurin nema ko ba ka yi ba a'a ba za ka tsallake rubutun da Allah ta'ala ya yi ba saboda haka Allahumma ja'al ma sha'u muwafiqan lima sha kai ta roƙon Allah ya sa abin da kake so ya dace da abin da Allah ka so saboda arzikinka na nan tare da kai amma sai ka tafi wani wuri mai nisa wuri neman arzikin amma kuma kai baka sani ba ba za ka samu arzikin ba sai ka dawo nan kusa inda Allah ya maka tanadin arzikin ka man sha Allah subhanahu wa za mu ɗaya daidai gabar da shi malam ibnu abi zaid al ka yi mana lissafi na ainihin imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri abu mai daɗi da mara daɗi duk in sun same ka ka san daga Allah ne amma idan ka samu mai daɗi ka gode ma Allah baiwar Allah ce idan ka samu mummuna ka gargi kanka da kuma shaitan Allah ya muna muwafuka da dace Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi da biyar a mamaya shiryayyu kuma mu zama masu kasancewa muna aiki da abinda muke karanta ma kanmu da abinda muke karanta ma bayan Allah yan uwanmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك